Jami'iyar PDP a jihar Plateau ta zargi abokiyar hamayyarta ta APC da shirin gudanar da magudi a zaben gwamna da za a gudanar ranar Asabar. Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau Damishi Sango a taron manema labarai da ya kira ya ce sun sami bayanai da ke nuni da cewa jam'iyyar APC na neman haɗa baki da babban bankin Najeriya da ke nan JAS, don kwashe kayayyakin zaɓe da shugaban bankin ya ki amincewa. Nan ana kokari a yi coge ba nan magana ko ce muna ga akwai alaman da APC suna wani kawance da hukumar zabe wanda har yanzu ba gane ba shi sa muna so mu sanarwa duniya. domin kowa wanda yake bacci farka misali kamar yanzu muna ji wai wai wai wai shi gwamnan ah, babban manaja na central bank na nan jos kamar yanzu ma haka an kama shi domin ya ki ibada a ah, kayan zabe wa su apc sun ji asirin a boye suna so su karba amma ya ce shi din nan zai yi gaskiya su kuma ba sa son gaskiya kowane mataki jam'iyyar pdp za ta ɗauka? a to wani mataki zai fi ban da mu ku jarida ku gaya duniya yanzu dai mun ci zabe a plateau mun ma da rata to wani dalilin za ba duniya yawa ce kuma ba mu ci zaben gwamna ba Shugaban jam'iyyar PDP kenan a nan jihar Plateau, Damishi Sango. A bangare guda kuwa, sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau, Alhaji Bashir Musa Sati, ya ce jam'iyyar ta PDP na shure-shure ne da baya hana mutuwa. ba wannan karan suka fara faɗa ba shugaban su ma Atiku Abubakar yana cewa an yi magudi kuna da ƙwarin gwiwan cewa za ku kai labari kuwa zaɓe mai zuwa musamman na gwamna ai yanzu ne ma ƙwarin gwiwan mu ya ƙara tabbata ina tabbatar maka za a yi faɗan ƙarshe ne faɗan rabare ne su suna ganin cewa sun yi wannan sun samu gara na gaban shine zai tabbatar mana wane ne yake kan gaba lokacin da aka wancan zaben ma da aka yi na 2015 ba haka aka yi ba suka tsinke a gaba suna ta gudu su ga sun ga sun yi nasara a na shugaban kasa da aka zo na gwamna kuwa ba su ma sha ɗin ba to yanzu ma ai abin da zai faru kenan cikin yardar Allah Mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin ma'aikata Jibrin Bancir ya ce al'ummar jihar Filato dai yanzu sai san barka suke. Mu a Filato State yanzu nan ba ba abin da muke banda tafawa domin kwalliya ta biya kudin sabulu. Shi gwamnan mu eh, Irato da Samuel long ya ya ma ma'aikata abin da ya kamata da ya to aika sannan dai ana nan ana zama daddadar amma yanzu kuma kowa san cewa eh hankali ya dan kwanta ana walwala ana harkoki ana cuɗanya da juna kowa ya koma jiki shi jari yana tafiya daidai irin abubuwan da ake so kenan a kasa saboda haka mu kira muke a go bayan wannan gwamnati nan zuwa nan asabar don a samu a ci gaba da wani ayyukoki da aka fara Jami'in na PDP da APC a jihar Plateau dai na ta kallon hadirin kaji da cakunar juna gabanin zaben gwamna da 'yan majalisun dokokin jiha da za a gudanar cikin kwanaki biyu masu zuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.